Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkan mu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a dai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi goma ga watan Satumba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanan labarai. To sarfilu wata girgizar kasa mai karfin ma'aunin uku da tara ta girgiza 'yan kasar Morocco a yau Lahadi yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da gano waɗanda ke da rai a cikin baraguzai. Shugabannin kasashen kungiyar G20 sun yi gaisuwar girmamawa ga Mahatma Gandhi a yau Lahadi wanda ya gwagwarmayar da ba ta tashi hankali ba wajen 'yantar da India daga mulkin Burtaniya. Rasha ta harba jirage maras matuka kusan uku a birnin Kiev babban birnin kasar Ukraine a yau Lahadi. To Allah ya kyauta kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun zargi Faransa da shirye-shiryen kai mata hari. ta ce daga ranar ɗaya ga watanin na satumba wasu jirage biyu na jigilar sojan faransa hade da wani kurman jirgi sun safka a cote d'ivoire da zumar karfafa matakin da ta sa gaba haka kuma za a cewa kungiyar gwamnonin arewa maso gabas sun gudanar da wani taro a maiduguri tare da sanar da abin da ke damun yankin Ƙungiyar ce babban abin da ke damunta shine batun matsalan 'yan fashin daji da kuma ya tashi da wasu sassanin Najeriya zuwa arewa maso gabacin Najeriya. Daga nan zamu leƙa ƙasar Ghana inda majalisar dokokin ƙasar ta amince dokar haramta zargin maita a ƙasar. Sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma labaran duniyar. Wata girgizar kasa mai karfin ma'aunin uku da ɗigo tara ta girgiza 'yan kasar Morocco a yau Lahadi yayin da ma'aikatan ceto suke aikin gano waɗanda ke da rai a cikin baraguzai a cikin garuruwa sakamakon mummunar girgizar kasar da ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu biyu a daren juma'ar da ta gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.8 ta shafi mutane kusan dubu uku wadda ita ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi a cikin ƙarni. Ayyukan ceto suna tafiyar hawainiya kuma wasu 'yan ƙasar Morocco na ƙorafi a kafafen sada zumunta cewa gwamnatin kasar ta ki ba da dama ga karin ma'aikatan ceto da su shiga kasar domin taimakawa makwabta na ci gaba da neman mutanen da suka makale a cikin baraguzai da suka gangaro daga tsaunukan atlas inda gidajen laka da na siminti da ma na duwatsu suka ruguje saurayin masallatai sun kakkare haka kuma tsohon wato tsohon birnin marrakesh mai daɗaɗɗen tarihi ya lalace girgizar kasar ta ranar juma'a ta tarwatsa gidajen da aka gina da ba za su iya jurewa yanayin ba lamarin da ya sa mutane suka makale a cikin karikice wasu kuma suka fice daga gidajensu a cikin fargaba shugabannin kasashen kungiyar g20 sun kai gaisuwar girmamawa ga mahatma gandhi a yau lahadi a cibiyar tunawa da rajghat da ke delhi wadda aka sadaukar ga gandhi wanda ya gwagwarmayar da ba ta tashin hankali ba wajen 'yantar da indiya daga mulkin birtaniya shugabannin kasashen duniya da ke halartar babban taron g20 na bana na tsawon kwanaki biyu a indiya sun cimma matsaya jiya asabar kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine yarjejeniyar ta jiya asabar dangane da rikicin ta zo da sassauci fiye da wadda aka gudanar a taron shekarar da ta gabata a bara kungiyar ta g20 ta yi allah wadai da mamayar da rasha ta yi wa ukraine tare da kira ga rashar da ta janye daga dakarunta. a bara wato to sai dai wannan shekara matsayar kungiyar na tattare da karancin allah wadai da ci gaban kasancewar rasha a ukraine Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya zargi firimiyan kasar China da yin kutse a demokuraɗiyyar Birtaniya wanda ba za a lamincewa ba. Hakan na zuwa ne bayan wata jarida ta ruwaito cewa an kama wani mai bincike a majalisar dokokin kasar a farkon wannan shekara bisa zarginsa da yi wa beijing leƙen asiri sunak ya ce ya taɓo batun tare da premier league a lokacin da su biyun suka haɗu a babban taron ƙungiyar g20 a india a yau lahadi ya ce kuma ya bayyana matukar damuwarsa rundunar 'yan sandan birnin london ta tabbatar da cewa an kama wani mutum mai shekaru ashirin da kuma wani mai shekaru talatin a watan maris a ƙarƙashin dokar sirrin gwamnati to sai dai ba a kai ga tuhumar ko ɗaya daga cikinsu ba jaridar sunday times ta rawaito cewa matashin mai bincike ne na majalisar dokoki wanda ya aiki tare da manyan 'yan majalisa daga jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya mai mulki to nan ba da jimawa murtala zai sake damana da karshen labaran duniyar amma kafin nan sojojin juyin mulkin jamhuriyar nijar sun zargi kasar faransa da fara shirye-shiryen kai farmaki a kasar da haɗin gwiwar ƙungiyar cdao kamar yadda suka ƙudur yi a baya da nufin mai da hambararren shugaban ƙasa muhammad babu sun kan kujerarsa kawo yanzu faransa bata mai da martani ba yayin da 'yan nijar suka fara bayyana zulumi akan wannan sabon al'amari wakilin murya amurka a mai sulaiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani a sanarwar da majalisar cnsp ta bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati a tsakiyar daren asabar tara ga watan satumba wacce kakakinta colonel major abdulrahman amadu ya gabatar ta ce daga ranar daya ga watanin na satumba wasu jirage biyu na jigilar sojan faransa hade da wani kurman jirgi sun sauka a cote d'ivoire da zumar karfafa matakin da ta sa gaba sannan an girke wasu jirage masu safkar angulu da motocin soja masu silke akalla arba'in a garuruwan kandi da malanville na jamhuriyar benin sai kuma a ranar bakwai ga watan satumba wani jirgin sojan ruwan faransa ya isa kwatano dauke da dakaru da kayan aiki haka kuma sanarwar ta ce jiragen dakon kaya samfarin kargo dauke da lodin kayan yaƙi sun yi ta kai da kawo akalla sau ɗari a kasashen senegal cote d'ivoire da benin inda suka jibge kayayyakin da suka zo da su majalisar cnsf da gwamnatin rikon kwarya sun yi turda abin da suka kira manakisa da ke hangen katse hanzarin 'yan kasa a fafutukar da suka sa gaba don ganin faransa ta kwashe sojojinta daga wannan kasa. gaggauta ɗaukar matakai domin zama cikin shirin ta kwana ita ce hanya mafi ala a yanayin da ake ciki a yau in ji shugaban gamayyar kungiyar fararen fula na rezo esperance muhammad bashar kowa ya kamata ya dar mai ɗamara don saboda yanzu hone yakin za a farawa kenan ya kamata ƙasar nijar yanzu ta ɗauki duk ƙwararrun matakai kuma ta kirawo duka Eh, kasashe da take kawance da su wanda suka yarda su goya mata baya ƙasar niger ƙasa ce mai incin kanta ta ce ba ta san shi wannan ambasada ite ya tahi kuma ta ce dakarun ƙasar faransa su yi ƙoƙari su yi gaba. shugaban ƙungiyar matasa ta mojen siraji isa wanda ya jaddada adawarsa da dukkan wani yunkurin amfani da karfin soja a ƙoƙarin warware dambarwar siyasar da ta biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli na cewa idan aka hankalci bayanan wannan sanarwa za a fahimci cewa tura ta kai bango a wannan rikici na tsakanin hukumomin Nijar da kasar Faransa. Hakika abin ya tayar muna hankali yana nuna alamun cewa sun firgita kwarai su ya tashi. Labari ne mai ba da tsoro labari ne wanda mun yi tir da Allah wadda da shi sannan kuma muna kira ga shugabanni da ƙasashe wanda ke niyyar kawo farmaki da su daina. muna kira da a koma ƙarƙashin tabul na shawara na a tattamna a samu hanya wadda za a fitar wannan ƙasa wannan badakala ta hanya ta diplomasiya saboda kawo farmaki abu ne wanda Eh, yake da haɗari kwarai. Sanarwar ta kara da cewa an yi wata ganawa a Damagaram a ranar ɗaya ga watan Satumba a tsakanin hafsan hafsoshin Nijar da kwamandan rundunar Faransa a yankin Sahel don tantauna tsarin ayyukan kwashe dakarun Faransa daga wannan ƙasa. Amma kuma kawo yanzu ba abin da aka yi game da wannan aiki. lamarin da ke fayyace rashin gaskiyar da ke tattare da wannan kuduri wanda a zahiri ba na rundunar mayakan faransa ba ne haka kuma ba na gwamnatin kasar ba ne majalisar ta cnsp ta tabbatar da cewa dakarun nijar za su yi tsayin daka don kare martabar kasar da aka gada iyaye da kakanni saboda haka ta buƙaci al'umma ta ci gaba da jajircewa don cimma nasara a wannan fafutuka ta nuna yauci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Solomon Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Murtala ya da mana da karashin labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya bude wata 'yar gajeriyar ziyara a kasar Vietnam inda ya shaidawa shugabanninta cewa kasashen su na da damar fasalta yanke Indo-Pacific na tsawon shekaru da dama masu zuwa. Biden ya shaidawa babban sakatare na Vietnam cewa kasashen su abokan hulɗa ne masu muhimmanci a cikin abin da yake ganin lokaci ne mai muhimmanci sakatare janar nguyen pu trong ya amince cewa suna da kyakkyawar dama domin faɗaɗa dangantakar su vietnam tana ɗaga darajar amurka zuwa matsayin cikakkiyar abokiyar hulɗa to amma washington na matsayi ɗaya da china da rasha an yi wa bayanin kyakkyawan marhabin a vietnam a yau lahadi ta hanyar wani ƙayataccen biki a wajen fadar shugaban ƙasar. a ƙarshe rasha ta harba jirage maras matuƙa kusan guda uku a birnin cape babban birnin ƙasar ukraine a yau lahadi harin da aka kai da sanyin safiya ya ɗauki kimanin sa'o'i biyu inda tarkace suka mamaye birnin a halin da ake ciki ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce a yau lahadi yankin poskov na rasha kusa da kan iyakar estonia ya shirya sintirin tsaro na sa kai domin kawo karshen hare-haren da jiragen sama maras matuka suke kaiwa a sansanin kresti ma'aikatar ta ce saboda karancin jirage maras matuƙi na quadcopa kusan ba shakka an kaddamar da hare-hare a kresti daga rasha mai yiwuwa kuma 'yan sintiri na sa kai za su kasance wata garkuwa a cewar ma'aikatar amfani da amfani da masu aikin sa kai ya nuna cewa akwai yiwuwar karancin jami'an tsaro da aka horar da su a cikin rasha in ji ma'aikatar shugaban hukumar leƙen asirin ukraine kirilo bundavo ya faɗa a jiya asabar cewa za a ci gaba da kai farmaki kan sojojin ƙasar ukraine a cikin watanni masu zuwa ba tare da la'akari da rashin kyawun yanayi ba lokacin da zai wuya a iya aiwatar da yaƙi. Murtala Faruk Sanyi na ke karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala. Ƙungiyar gwamnonin Arewa maso gabas guda shida sun gudanar da wani taro na takwas a garin Maiduguri don tattauna matsalolin da ke addabar yankin da neman hanyoyin da za a bi don warware magance ko magance matsalolin. Wakilin Maharuna Dauda biyu na ɗauke da wannan rahoton. Kungiyar gwamnonin shi da arewa maso gabacin Najeriya guda shida sun gudanar da taro karo na takwas a garin Maiduguri inda suka tattauna matsalolin da ke addaban su da kuma hanyoyin da za a bi don magance wannan matsalolin. Kungiyar ta ce babban abin da ke damunta shine batun matsalan 'yan fashin daji da kuma ya tashi da wasu sassanin Najeriya zuwa arewa maso gabacin Najeriya. Kungiyar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da taftar na bayanin bayan taro kuma gwamnan jihar Adamawa Alhaji Ahmadu Fintiri ya karanta manema labarai a daren jiya. A new dimension of growing banditry is added to worsen the security situation in the sub-region. Bandits are now moving towards the northeast. Ya ce batun 'yan fashin daji ya kara ta'azzara batun matsala tsaro a yankin kuma wannan ya zo ne sakamakon irin cin masu da sojoji suke yi. Ya sa waɗannan barayin daji suna zuwa bangaren shiyar arewa maso gabacin Najeriya kuma an fi samun irin waɗannan matsalolin a jihar Bauchi da Gombe da kuma jihar Taraba. The case is becoming worse in Bauchi, Gombe and Taraba. Forum calls on the federal government to urgently intervene to address the issue. Don haka wannan kungiya na gwamnoni na kira ga gwamnatin tarayya da shigo don magance wannan matsala. The forum is aware that some traditional rulers and other local authorities are conniving with the bandits, giving them shelter and cover to commit crimes within the sub-region. Sanarwar ya kara da cewa sun samu labarin cewa akwai wasu daga cikin sarakunan gargajiya da suke ba waɗannan barayin daji mafaka ko kuma su taimaka masu don su aikata ta'addanci a yankin. Forum unanimously resolved decisively deal with any traditional ruler or community leader that is found to be harboring or conniving with the bandits. sanarwar ya kara da cewa za su ɗauki matakin hukuntawa ga duk wani basirashin gargajiya da da hannu cikin wannan aika-aika na ɓoye irin waɗannan barayin daji suka ce akwai kuma matsalar da aka fara fuskanta na turo ma'adanan ƙasa ba bisa ka'ida ba the link between mining activities and insecurity suka ce kamar yadda aka sani batun matsalar rashin tsaro da kuma tonon ma'adanan ƙasa shi ma wani matsala ne babba ƙungiyar ta ce batun sauyin yanayi na daga cikin ababen da ke damun su the issue of flooding that had affected the states leading to destruction of properties and loss of livelihood. Kuma batun matsalan ambaliyar ruwa da aka samu ya ɓannata gidaje da gonaki da dama kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara wahalhalu a cikin jama'a. Don haka akwai buƙatar dakatar da batun sare itatuwa barkatai. The roads from Irugu to Maiduguri is in deplorable state. Equally worse is the railway from Irugu up to Maiduguri. is calling on the federal government to look into the situation, consider the reconstruction of this basic infrastructure border along Enugu Maiduguri. Kungiyar ta kuma nuna damarsa game da lalacewar manyan hanyoyi da kuma layin dogo musamman ma hanyar da tashi daga Maiduguri zuwa inugu mafi muni ma hanyar jirgi da ya tashi daga Maiduguri zuwa inugu don haka suka kira ga gwamnatin tarayya da su sa hannu don gyara waɗannan hanyoyi da ma hanyar jirgin ƙasan. Taron da ya samu halartar gwamnoni guda hudu da shira arewa maso gabacin Najeriya kama da mai masaukin bakin wato shugaban gwamnonin shiya arewa maso gabacin Najeriya Prof. babu babagan umar zulum na jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda biyu Majalisar Dokokin Kasar Ghana ta uh, wato ta yunkuri wajen samar da dokar haramta zargin maita tare da rafa sansanonin da ake tsare mayu a Ghana. Matakin na zuwa ne bayan kashe wata tsohuwa mai shekaru 92 da aka yi a shekarar 2020 sakamakon zargin maita a wani ƙauye da ke jihar Savannah ƙasar ta Ghana. Abin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka koka aka yi. Wakilin Muhammad Adam na ɗauke da wannan rahoton. Gumman mata kenan suna wake-waken gargajiya a ɗaya daga cikin sansanonin da ake tsare da mayu a ghana wato ngani witch camp da ke jihar arewa mai nisan kasar Owuni wata tsohuwa ce da ta gudu ta zo sansanin sabida fargabar kada a kashe ta ta faɗa wa muryar Amurka cewa. Na shafe shekaru biyar a nan kuma ba ni da karfi da zan yi wani aiki a don haka ina dogaro ne akan kyaututtukan da ake bamu a nan wajen ciyar da kaina an tabbatar da cewa ni ba mai ba ce amma ina fargabar komawa gida sabida kada a kashe ni a don haka na saura cikin wannan sansanin ina da 'ya'ya kuma tsare ni a nan ya raba ni da su wani rahoton da wata kungiyar zaman kanta mai fafatukan kare hakkokin bil'adama musamman mata a ghana songtaba ta fitar ya nuna cewa kashi 66.5 cikin ɗarin mutanen da ake tsare da su a sansanonin mayu a Ghana zaurawa ne da mazajensu suka rasu. Rahoton ya kuma ƙara da cewa kashi 97 cikin ɗari suna fama da matsalan kuncin rayuwa abin da ya saba wa dokan kare hakkokin bil'adama na ƙasa da ƙasa. To sai dai a wani bangare na neman kawar da wannan matsala na cin zarafin waɗanda ake zarga da maita. Majalisar dokokin ƙasar Ghana ta yunkura wajen samar da dokar da za ta hukunta masu zargin maita gida tare da rufe sansanonin da ake tsare da su francis xavier susu wakilin majalisa da ya jagoranci gabatar da kudirin dokar ya ce when you are accused as a witch bisa al'adan wasu kauyuka a jihohin arewa mai nisan kasar ghana da an zargi wani da maita to za a iya kashe shi shekaru da suka gabata kungiyoyin kare hakokin bil'adama na ciki da wajen kasar ghana har da ma majalisar dukkin duniya sun yi yunkurin shawo wannan matsala ta zargin maita amma ya ci tura ina ganin a matsayinmu na jagoro wuri ya kamata mu shirya mu kai mutane wurin da ya dace ko da ma ba sa son haka wasu ƙungiyoyin ƙara hakokin bil'adama sun yi marhaba da wannan yunkuri na majalisar dattawan kasar Genevieve patenton daraktar ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukan kare hakokin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana gamsuwar ta bisa wannan mataki da majalisar dattawan kasar Ghana ta ɗauka inda take cewa a yanzu duk wanda za a samu da laifin cin zarafin wani ta hanyar kai masa farmaki ko kuma zarginsa da maita zai iya fuskantar hukuncin daurin shekaru biyar a gidan kasu a don haka wannan abu ne mai muhimmanci sosai you can go to jail for a period of up to five years i think this is something very important ita ko daraktar kungiyar kare hakokin bil'adama ta kasar ghana sankta ba lamnatu adam ta kara da nata murya inda take cewa a matsayinmu na masu aikin kare hakokin bil'adama musamman mata da aka mai da su saniyan ware sabida zargin maita kuma suka sinci kansu cikin mawuyacin hali muna farin ciki sosai bisa wannan yunkuri na majalisar dattawan kasar ghana a shekarar 2014 ne gwamnatin ghana ya nasarar rufe daya daga cikin sansanonin mayu da ya kai shida a kasar halin yanzu dai saura biyar masharhanta na ganin wannan yunkurin zai taimaka wajen rufe saura biyar tare da kawo karashin wannan matsala ta zargin maita a ghana hamza adam muryar amurka daga kumasi. To Allah kyauta a gaida Hamza Adam. Wannan shirin na zo muku ne ga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za iya samu a cikin ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a kodayaushe ake so za a zuwa shafukan mu yanar gizo ta adireshinmu mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogo na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe yanzu kuma sai shirin na gaba. sauraro sallama a gare ku da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdurrauk ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Maza da yamma mata kan ku yi jasa. A cikin shirin na wannan lokaci za mu taɓa batun kuɗin Elon Musk da ke ci gaba da jawo cece kuce a dandalin Twitter da ma wasu kafofin sada zumunta kamar su Instagram da Facebook. Tun lokacin da attajirin ɗan kasuwa Elon Musk ya mallaki dandalin Twitter ne ya fara ɗaukan matakai na nuna kamfanin ya koma na kasuwanci da zai daga samun riba. Sabbin tsare-tsaren na kamfanin Twitter dai sun baiwa masu amfani damar wallafa ababe don inganta haɗin gwiwar mabiya da kirkirar sabbin hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Sai dai al'amarin ya fara rikidewa zuwa ga matasa na wallafa abubuwa da ka iya lalata tarbiyya tun zira al'umma akan batutuwa kamar addini kabila yanki jinsi launin fata da dai sauransu lamarin da aka fara kwatanta yanayin amfani da damar a matsayin wani abin damuwa sunana muktar modibo na aiki da wata kungiya da ake ce mu di mani. gaskiya wannan lokaci da muka samu kanmu wani abu ne wanda gaba daya ya zama abin tashin hankali wanda wani manhaja ne ke ba da dan kuɗi don impression sai zamana mutane dai haka suna sa wa su abubuwa wanda bai dace ba tsakani da allah ina ji ya kamata mu matasa kuma ko mutane masu yuzin wannan social media mu gane cewa yana da wani implication wanda a nan gaba za a zo a nuna ma 'ya'yanka ko ka a ce ga abin da kai kuma babu abun da ya wuce wannan bata sunan gidanku so ba matasa kadai bane suke yin wannan abubuwa da ake kuma ba a najeriya ko a afirka ina ji abu ne da ya shafi duniya gaba daya wanda kaɗan daga cikin mutane sun fara kuma za iya samun wai su ci gaba in suka ga mutane suna samun wannan kuɗin so a takaice abin da zan iya cewa kowa yana da aikin da zai yi akan irin wannan abubuwan abin da yake kawo ƙarin wannan abubuwan lack of leadership akwai kuma talauci da yunwa da mutane suna ganin irin wannan abubuwan duka kuɗi ne wanda za a baka a kyauta so kar ka zama mai batawa ka zama mai gyara kuma yara suna hawa kan wannan abun wanda ba su kai munzalin kansu ba shekara goma sha takwas kuma ka yi contributing a bacin rayuwarsu amma ina ganin gwamnati ya kamata ta duba halin da mutane suke ciki a nema abin da zai sanya sanyaya wannan wahala da ake da shi kuma muna da national orientation agency a nigeria a samu yadda za a yi a wayar da kan jama'a don jama'a su san abin da suke yi allah samu dace kwararriya a sha'anin amfani da kafofin sada zumunta faiza nasir jr ta ce maganar kuɗin elon musk the issue at hand yanzu shine matasa musamman waɗanda ba su da abin yi sun samu madafa ne yanzu wanda za su rika yin abubuwa da ya kamata da kuma kuma wanda bai kamata ba wanda ya kamata in the sense that cewa matasa sun san hanyar da za su bi don wurin yada abubuwan da zai kawo shi gaba ko kuma kawo wata maslaha ga wani abu wato solutions kenan sannan akwai kuma matasa waɗanda su kuma dai ba su ƙara wa komai sai dai su lalata sannan kuma ita wannan kafa da ta kawo wannan development din ya kamata a ce ta yi sensorin duk wani abin da bai kamata ba kan jinsi ko addini ko kuma bangare yadda mutum ya fito so ya kamata a ce matasa su yi la'akari da abin da zai iya jawo musu matsala just because kawai mutane suna so su in din followership activity saboda wannan kuɗi da za su samu akwai wasu hanyoyi da za ka yi ka samu kuɗin shiga ba idan aka biye ma irin wannan avenue din da mutane za su samu suna sharing din abin da suka ga dama ba za a samu control na abin da mutane za su yi sharing da sauransu ba so ya ya kamata a ce kafin a fitar da wannan abin akwai rules and regulations na wannan activity inda mutane za su nema su yi don su generating din followership don su samu wannan kuɗin. Shi ma abin basir Musa Kabir ya danganta batun kuɗin ilon da abin da ya dade yana faruwa a dangaren YouTube. Wani abu da yake faruwa a Twitter na kudin Elon Musk abu ne yake faruwa already a YouTube. In kika sacin misali Hausawa suna kirkirar abubuwa da yake ba daidai ba wanda ya saba addinin mu da mu kawai saboda channel din su ya zama ya samu kuɗi so gaskiya wannan abu shine ya zo twitter kuma zai ƙara lalata al'umma kwarai da gaske saboda neman kuɗi gaskiya a gani na hanyar samun mafitan shine mutanen mu su fahimci cewa a yayin da ka ilmantar da mutane in ya zamto kowa da kowa abin da yake samarwa din kenan so za ka samu impressions din da views da at least ka amfani da al'umma kuma ka samu abin da kake so a ƙarshe a wani bangare kuwa malam muhammad ishaku gani ya ce ce kuɗin Elon ba gara basa kawai bane kuma ya kamata matasa su karanci manufar Elon Musk don gudan abin da kaji ya dawo. Shi harkar rayuwa ana yi ne da hankali kuma komai yana da lokacinsa turawa suka ce da is no hurry in life. Wato matasa su gane akan cewa shi Elon Musk is an entrepreneur kudi yake nema ya za a yi ya samu ya ci burinsa. The only way he can now increase his revenue shine ya fitar da wannan formula din na wannan impression din. So mutane kuma especially alal mata mu sun ɗauka kamar wani awuf ne haka wanda za ka samu kuɗin nan just overnight don idan an zo na duba an gani baya da za a yi overnight you just make it like that so you have to follow wannan proper ways din ka hau lada din kafin ka samu ka yi achieving din mandate ɗinka an ina so in yi koshinin din matasan mu kada mutum ya ɗauki kuɗi kamar wani abin wanda zai sa ya bata rayuwansa ya bata lokacinsa if care notekin not taken at the end of the day bai samu kuɗin ba kowa ya sani akan cewa wata rana shi zai zama uba ko ta zama uwa saboda haka yin wayansu abubuwa don saboda ka samu kuɗi bai dace ba a zaman ka na musulmi zaman ka na a human being ma bai kamata mutum yana behaving like dabba ba don because su matasa da our future leaders wata rana su ne za su replacing namu ya kamata shi matashi ya yi making sure akan cewa ya kawo sanity a cikin rayuwarsa don saboda social media is taking record of all the things that yudu so it has its consequence wannan social media din nan tsarin biyan kuɗi don samun tantancewar blue tick dai na ba wa masu amfani da twitter damar cajin mabiyan su farashin samun ababen da suke wallafawa a kowane wata kuma da zarar an biya masu biyan kuɗin subscription na samun wani kaso daga ciki to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam in ba ta nan ba ta sake ba me yasa alkur'ani ba ka rike ba To madalla a gaida Halima Abdur'ub to kafin mu karkare shirin yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaice wata girgizar kasa mai karfin ma'aunin 3.9 ta girgiza 'yan kasar Morocco a yau Lahadi. yayin da ma'aikatan ceto suke aikin gano waɗanda ke da rai a cikin baraguzai a cikin garuruwa sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu biyu a daren juma'ar da ta gabata majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa girgizar ƙasar mai ƙarfin shida da ɗigo takwas ta shafi mutane dubu uku wadda ita ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi a cikin ƙarni shugabannin ƙasashen ƙungiyar g20 sun yi gaisuwar girmamawa ga mahatma gandhi a yau lahadi a cibiyar tunawa da rajgad da ke delhi wadda aka sadaukar gandi wanda ya yi gwagwarmayar da ba ta tashi hankali ba wajen 'yantar da india daga mulkin birtaniya shugabannin kasashen duniya da ke halartar babban taron na g20 na bana na tsawon kwanaki biyu a india sun cima matsaya a jiya asabar kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya zargi firimiyan kasar China da yin kutse a demokuraɗiyyar Birtaniya wanda ya ce ba za a lamincewa ba. Hakan na zuwa ne bayan wata jarida ta ruwaito cewa an kama wani mai bincike a majalisar dokokin kasar a farkon wannan shekara bisa zargin sa da yi wa Beijing leƙen asiri. Shugaban Amurka Joe Biden ya buɗa wata gajeriyar ziyara a kasar Vietnam inda ya shaidawa shugabanninta cewa kasashen su na da damar fasalta yankin indo-pacific na tsawon shekaru da dama masu zuwa biden ya shaidawa babban sakatare na vietnam cewa kasashen su abokan hulɗa ne masu muhimmanci a cikin abin da yake gani lokaci ne mai muhimmanci rasha ta harba jirage maras matuka kusan guda uku a birnin kiev babban birnin kasar ukraine a yau lahadi harin da aka kai da sanyin safiya ya ɗauki kimanin sa'o'i biyu inda tarkace suka mamaye birnin a halin da ake ciki ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce a yau lahadi yankin foskop na rasha kusa da kan iyakar estonia ya shirya sintirin tsaro na sa kai domin kawo ƙarshen hare-haren da jiragen sama maras matuka suke kaiwa sansanin kristi ma'aikatar ta ce saboda karancin jirage maras matuki na kwarkofa kusan ba shakka an kaddamar da hare-haren a kristi daga rasha mai yiwuwa kuma 'yan sintirin na sa kai za su kasance wata garkuwa a cewar ma'aikatar. To ma dalla a gaishe ka. To masu sauraro da haka maka ƙashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake dawowa da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Yanzu kan a Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri na yau. Sai kuma wadda ta haɗa shirin ta da da umarni Julie Leathers Gresham. Sai kuma injiniyan mu na yau Al Santos. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa makasance lafiya. Salamu alaikum.